gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 21 ga watan Agusta na shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan 'yan gudun hijirar cikin gida wanda aka fi sani da IDPs. Shin kowane irin hali suke ciki a yanzu? Awa na kuka yi hanya. domin dai kwana biyu da yini daya kuna tafiya a gas mm. eh, abinci fa a abinci sai dai ruwa eh to da kuka zo nan kamar akwai wani masoki da aka sama muku ga mu nan ga hili dai ku zaru kin ji har yanzu dai akwai masu takawa a ƙasa domin zuwa sansanin wurin 'yan gudun hijira na cikin gida. To, yau dai shine ranar tunawa da mutanen da ta'addanci ya yi barazana ga mahallansu a faɗin duniya. Amma yau za mu mayar da hankali ga waɗanda ta'addancin 'yan boko haram ya shafa a nan wuraren. Dalilin kenan da ya sa wakilin sashen Hausa wato Amina suka haɗo mana rahotanni. daga dama garin a Nijar Tamar Abari ta haɗo mana rahoto akan kuɗin tallafi da Aliko Dangote ya baiwa 'yan gudun hijira a Nijar. Kamar yadda kuka ji a wannan gutsarin Haruna Dauda kuma ya jiyo mana ta bakin su 'yan IDPs ɗin da halin da suke ciki a barno. daga adamawa kuma ibrahim abdulaziz ya tuntubi wani jami'in ba da agajin gaggawa akan gudunmawar da gwamnati ke bayarwa muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin yau da gobe To bari mu yanzu za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce menene fatan ku ga mutanen da ta'addanci ya raba su da muhallansu ko ya sa su a cikin wani hali a inda suke ga kuma yadda kuka amsa mana. sauraron mu amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin LB mai nama ya da gungume inda ya ce salam yau da gobe mutanen da ta'addanci ta raba su da gida. Fatanmu Allah ya sa ka fara ce hakan. Sai kuma sakon Adamu Abubakar Bajoga inda ya ce salam yau da gobe ikon Allah. Gaskiya mutanen da ta'addanci ya ritsa da su abin da ya dace gwamnati ta yi ta taimaka musu don gaskiya suna son taimako don wasu su ma bara suke a kan titi a takaice. Shi kuma Buhari ya Unguru tare da kawo mai dugu Unguru cewa suka yi yau da gobe ikon Allah hakika mutanen da suka rasa mahallansu sanadiyar ta'addanci suna cikin halin kakanikaye Don haka muna taya su da addu'ar Allah ya kawo musu mafita. Sai kuma sakon wai dan baba daga jihar Gombe inda ya ce wannan hali da suka shiga lallai Allah yana jarraba su ne kuma mu koma gare shi da ya kawo musu sauki sauki da kuma doki ya ba su mafita ya sa su koma cikin muhallansu. To amin. Amsar mu kuma ta gaba ta fito daga wurin Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa wanda ya ce salam yau da gobe hakika ina matukar jajantawa al'ummar da suka rasa mahallansu da fatan allah yi musu gata to alhaji mele yusufari kuma ya ansa daga jihar yobe ya ce mutanen da rikici ya raba da mahallansu abin tausayi ne fatan mu dai allah ya mayar da su gidajensu cikin kwanciyar hankali to sai kuma amsar haɗin gwiwa daga wurin aminu adamu malamadori da kabiru hassan malamadori inda suka ce salam yau da gobe ikon allah to hakika muna musu fatan dawowa rayuwa cikin lumana da kwanciyar hankali kuma muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta gina musu sabon muhalli. Suleiman Adamu Tandari Fortiskum yau ya ce yau da gobe. A gaskiya ya kamata gwamnati da hukumomi su tashi tsaye su taimaka wa al'ummar da rikici ya raba da muhallansu domin gaskiya suna cikin halin tausayi da damuwa fatanmu shine ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. To shi kuma arma ya Usaini cewa ya yi, hakika barin muhalli sakamakon ta'addanci abantar da Allah wadai ne, muna fatan Allah Ubangiji ya kawo musu sauki a duk inda suke, Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a faɗin ƙasar mu baki ɗaya. Sai kuma Hindu Suleiman inda take cewa Assalam yau da gobe ina kira ga shugabanni da su tallafa musu Allah ya yi musu gata amin amin. To Aisha amsar mu ta ƙarshe a yau ta fito daga wurin Khadija Baba Wuro El Nafati inda ita kuma ta ce fata na gwamnatoci da masu hannu da shuni su tallafa musu da kayan abinci da matsuguni. Masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To jama'a ga rahoton da Tamar Abari ta haɗo mana daga Damagaram. zakari umaru shine gwamnan jihar maradi ya yi karin haske kamar haka wannan mutanen suna nan a da muna kimanta su da kamar wajen dubu ishirin alhamdulillahi muna ba su taimako kowane wata akwai gwamnatin niger akwai gwamnan jihar sokoto duka sun aiko shi kamar su su famu wannan kungiya ta majalisar ɗinkin duniya mai yayi da kamar su asira eh, kuma eh, mun tuntubi foundation ta eh, dangote ya turo wajen tirela goma sha shida shaƙe da kaya sun kawo mana suna wajen ton ɗari biyar da talatin na abinci da kayan shimfiɗa da na ruwa don kiyasta dai wannan taimakon zai kai kimanin wajen miliyan ɗari uku na sefa. To yanzu wannan taimako an rarraba musu? mu muna tun tunda zama ne wanda ba a san ba lokacin da zai ƙare kenan ba duka abin da muka samu ba za mu ɗauke mu rage a'a ana tsari wata wata ne an ya su an san ko su nawa ne da su da iyalansu ko ba su kaɗai ba 'yan gudun hijira ai akwai jama'ar da 'yan gudun hijira suka tarda su ne muke ce ma sai dai ba nan gizo ke sakar ba babbar damuwar hukumomin da masu 'yan gudun hijirar su koma garuruwan suna ainihi abin da suka yi damuwa da shi maido tsaro cikin garuruwan su su koma gida magabata na najeriya kamar jihohin da abun ya shawa, ko shi ya kusa na rubuta musu wasiƙa na su zo mu zamna tare da su mu diba matakan da ya kamata a ɗauka na maido tsaro cikin yankunan nan waɗanda eh, 'yan ta'adda suka mamaye a maido tsaro saboda jama'ar nan su koma cikin su koma cikin garuruwan su shine abin da muka hidda damuwa da shi in wannan bai samu ba kuma muna da tsari kamar wani plan bai haka na kanke su da kan iyaka mu kai su su ga iyaka mu da su daga cikin hatsari wanda zaman 'yan gudun hijira yake kawo musu. su ma 'yan gudun hijirar da suka samu wannan taimako sun nuna godiyarsu ga dangote da ma sauran waɗanda suka taimaka musu kamar haka. sunana na wani muhammed sangera mun ji daɗi sosai duk wanda ya fito daga najeriya lalle kowa sai da ke alisan barka don babu wanda ya tafi da yunwa ko kishirwa a mun samu taimako su su da zahirin yadda aka kawata gaskiya wala mun samu karbuwa ga jama'a kuhuwan gero da ainihin wake da mai da abun ruwa da abun shi da sai sannan wannan kungiya ta ɗan ta kan gaskiya alhamdulillah ya mun gode mata to lalle in dai Allah ya sa an ka samu harkar nan ta tsaro gaskiya to mu muna fatan kowa kuma ga muhallin shi Usman daga garje dan wata muna godiya Allah ya kara mai imani da yanayin shi na budin da Allah ya mishi Allah ya rika mishi eh na ana kula da mu har min ba eh mun gode musu suna taimaka mana da abinci duk daga wata zuwa wata haka muna son Allah shi ba mu iko Allah shi yarda da mu koma kasan mu mu zanna da iya mu hankali kwanciya Allah ya Tamara Bari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. to Allah ya kyauta. A can kuma jihar Borno wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya tuntuɓi su 'yan IDPs a sansanin su domin jin halin da suke ciki. Haruna gare ka. Allah, wallahi ba abinci. Ba komai. Ba komai. Allah ba komai Allah. sumai usman daga mai rari kasar guzamala eh yan gudun hijira ne duka mu eh to mu kam dai mu ce alhamdulillah kaga ban mu da komai ga yaran mu duka ba wanda yake da kaya ban mu da abinci tun da muka zo nan alindu mai Allah ya masa albarka ya kawo mana abinci in ba shi ba ba wanda ya kawo mana abinci mun ka gani nan mun gode wa Allah tunda akwai rai mun gode wa Allah za mu samu wanda zai ba mu tunda muna nan kam kuma kowa yana shiga yana kallon mu kamar inda ka zo nan ba ba wanda ya zo ya tambaya ko hakan ma sai kai sai da kai da kanka alindu mai shi da kansa bai taba zuwa nan ba amma ya ji labarin muna nan ya ba mutane kaya an kawo mana abinci su shinkafa su masara su wake su mai duk allin da mai aiko mana ya kawo mana kuma alhamdulillah mun gode masa Allah ya kara masa girma abubakar daga mai dare mala dan gudun hijira ne du mun gode Allah amma yanzu bamu da layya bamu da komai a yanzu haka sunana zainab ali a mangono haka ne to har yanzu dai ba daɗi yara na biyu sunana yan gudun hijiran ina ne mu yan baga ne baga shekaran ki nawa nan a ban kai shekara eh kwanan nan kika fito eh a wannan hare-hare na bayan nan kika fito eh wannan na bayan to yanzu ya yanayin rayuwa take a nan gare ku ah, ba fi mun ji daɗi eh amma kafin a kawo muku wannan doki ya yanayin kuke samu abinci akwai shi ko kuma ana karancin shi a ana karancin shi kadan kadan dai muna samu kina da yaya nan ne eh ina da yara biyu su biyu kuma duka kuna tare me gidan ki ba? Mai gida na mai yana nan. To Allah ya taimaka. Yawa ga mama na kuma ta ma. Eh sunan ki ba? Sunana yaro eh, wani yaron ki ko Shekaran suna shi wannan bayan an munyo gudu da sati biyu na aife shi a nan kam din kenan mm. eh shekaran ki nawa wannan kam a wata na bakwai watan ki bakwai kam daga ina kika zo daga ba ganin su ko ya rayuwa take gare ku a nan kam na san ba da tun da ka riga ka baro gidan ka yaruwa sai hakuri sai a hankali wallahi amma yanzu fa Allah ya saka da alkhairi muna roƙon Allah ya ƙara taimaka mana taimako daga ta ko ina da ko ina kuma Allah ya sa a gyara mana kasar mu mu koma mu zauna lafiya a gidan mu kowa da sa a sa yafi a haka yara su yi nan su nan ba makarantar kirki ba gashi nan sai a hannu na gode Allah ya saka da alheri amin su mami na gode ga mama na ita ma sanu mama ya sunan ki sunana hawa kaji ke ma da yarki ba daga ina kika zo daga doro na Daga doron ba. ko oh, doro ko? Eh. Eh kamar shekaran ki nawa nan ko eh, wata na? Wata na shida. Eh ba ki da mutuwa ba ma? Eh wallahi. Eh wannan rikicin baya bayan nan nan ne Eh shine. Eh, kun zo da mai gidan gidan da yaran ki duka? Eh, to ya rayuwa take a nan gare ku kafa. Ta hankali mun gode ma Allah. Mun gode Allah saka da alkhairi. yanzu aka ce ku faɗi bukatunku da kuke so gwamnati ta yi muku me za ku ce kuna bukata ku a nan bukatar mu man shine abinci turori. da Allah ya taimaka yawwa zaman lafiya kuma ko eh da zaman lafiya eh to ga ya ta maman na da eh, duk na ku da goyo da yaya duk an kwaje Na'am. Maryam ko eh Maryam daga ina kika zo ke daga doron ba eh ke ma har ba gan ne eh. to ya rayuwa take ka gaskiya rayuwa kallon rayuwa sai a hankalin tun da kai da baka gidanka hmm, gaskiya ne eh batun abinci ba kuna samun isasshe gaskiya abinci kan ba ma samu tunda ba mu da kati ba ku da kati gudun? Eh. to me za ki cewa gwamnati ganin cewa ku da ba ku da kati me za ku faɗi ma gwamnati? mu ne muna so eh, muna so garin mu yayi lafiya mu kuma wuraren mu kawai. to kin ce ba ku da kati kamar wasu ba su kati san san ba ba su wani abinci ne koya? ba sa sa babu abinci ma tunda babu kati. Hmm. kun da da sosai na nan? watan mu shida. wata biyu da Watan mu shida. Watan shida? Eh. To Allah ya taimaka. Sannu ba mana? Yawwa ya sunan ki? Aisha To me zaki cewa gwamnati? Wallahi ga mu nan daga doron ba ga muka. mmm wace kuka zo nan kam din? din ne. Eh. Ina ga zuwa mu mun Wata shida. Wata shida ko? Eh. To eh, ya ku rayuwa wata gare ku ganin cewa kuna kan biyan wata shida kun baro garuruwan ku na asali da ma wata kila abubuwan da kuke amfani da shi kayayyakin ku da sauransu ya rayuwa take nan gare ku. Gaskiya ba mu da abinci kuma kaya ma haka ya fi ya haka muka fito daga mu sai kayan mu da ni da yara. Hmm. Wallahi babu. Da gidanki ba? gida na ma shi ma daman yana nan. Hmm. Yana nan zai zo ya nema mana gida can can inda ake muna ana yawan faɗa haka shi ne da shi ba da shi ma haka ba ni da yara haka muka yi wallahi ba mu fito da kaya ba ko ka ba mu fito da Allah rufa asiri Allah rufa asiri sannu a ga zuwa mungunnu awa nawa kuka yi hanya domin dai kwana biyu da yini daya kuna tafiya a ƙasa Eh, eh, abinci fa? A abinci sai dai ruwa. Eh, to da kuka zo nan kamar akwai wani masoki da aka sama muku? Ga mu nan ga hili dai ku zazzauna. Yanzu na ga ku a filin Allah ta alaka nan kuke kwana. Haka nan muka kwana da sanyi da iska duk ya rude mu. To me gidan ki fa? Me gida na ma ni ba sai inda yake ba yanzu ma ni kadai ce. Yau kwana na biyu a garin nan. Kun wani masoki da kuka samu? A a ba mu samu sauki tun daga mana a fili zaune. Yanzu na gan kwana har Eh ba mu da ko ban daki. Kan naki nawa ne ku zo da su? Su da kuma da mama ta ga ta na tsohuwa ko sawu ma ba ta da. da. Ni sunana Alhaji Musa Ajeri Doron Baga kuka mm. local government ina Doro kam akan Baga hanyar Baga mu dai mun jima a nan gidan yanzu watan mu bakwai gidan nan ba wanda ya taba kawo muna abinci wanda za mu ci na wata daya ba ba mu ba har yanzu kuma muna fira da 'yan jaridun kamar yadda muke yi da kai muna kiran ma'aikatan gwamnati muna gaya musu yanzu nan yau ma mun tura ma ciyaman local government takarda a kai mishi na cewa gidan nan hoyo sai wata bakwai ba ba mu abinci ba har yanzu kuma ban ga abin da ya zo ba saboda haka wannan din wanda ta muna ne kaga yanzu ga mu a nan gidan nan yanzu haka ruwa ake kwanci ciki fiye da kima bayan babu abinci nan ma mun kai wata wajen biyar gidan nan kafin mu samu a zuwa yi mana ɗan ledodin na ba mu mai daki ledodin aka ba mu da kusa daidai da kuɗin da ake buga kafin da ba ba mu ba kowa shi ya buga ma kai ne daki ko ya cire alifin shi aka buga mishi sannan mudin nan muna da damuwa kala-kala ka gani yanzu haka yaran mu ba su da ma inda za su yi makaranta sama da shekara biyar yanzu ka gane ko sannan ba mu da wani abu na jin daɗin rayuwa ko guda katifi ma wanda muke kwanci ba mu da kowa ƙasa yake kwanci damuwa kala kala har ma ba musamma inda za mu sa kanmu ba a takaice ni mai wannan maganan ni kai na arjin musa a jeriya yanzu ina da mutum sama da mutum saba da saba'in garin nan amma wallahi tallahi ba wani mutum wanda yake da katifa ake kwanci daga wanda yake shi dan bargon shi wanda yake da shi sai wanda yake shi ne yani amma wani bukata na gwamnati cikakke wanda aka ce an yi babu shi to yanzu a gidan nan muna da mutum sama da ɗari shida da wajen hamsin da wanda shida magidanci fa mutum kuma sama da dubu biyu da ɗari bakwai muke da shi gidan nan amma ba wani abinci da yake zuwa gidan nan dangane da haka ni ban san ma abin da zan kara maka ba eh ni ne muhammad sani aliyu wanda ake wa inkiya da jti doron baga imam kenan sai dai kuma kira da nake da gwamnati musamman gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha kafin daukan matakin hanawa ya kamata a ce akwai wani gudunmuwa na musamman wanda ita gwamnatin tarayya ita kanta da gwamnatin jiha za su tallafa waɗannan 'yan gudun hijira don akwai waɗanda idan har ba su fita sun yi bara ba za su kwana babu abinci abincin da za su ci kuma kamar yadda yake a wannan kam namu na doro kam tun da muka zauna nan wata bakwai babu wani tallafi na abinci daga 'yan kungiyoyin nan na abun nan ngo ngos din nan kungiyoyin nan babu wata kungiya da ta taba zuwa gidan nan ta raba wani abinci na a zo a gani illa mun san so ɗaya. wanda ba mu wuce wata ɗaya a gidan nan ba an taba zuwa an ba kowane magidanci kwano hudu na shinkafa da kwano ɗaya na wake amma banda wannan har kawo yau ba wanda aka taba ba wani abinci gaskiya abu na farko in ma dai gwamnati ta ci gaba da kama mutane tana tsarewa don mabaratan ba za su fasa yin bara ba in dai ba zo an tallafa ba sai dai ta ci gaba da kawo mutane tana tsarewa ko kuma idan mutane sun yi wa gwamnati biyayya to za su shiga cikin wani kunci kila wannan ya zama sanadiyar rayuwarsu yanzu akwai irin kungiyoyin na irin su action hanga da da hanga da sauransu duk suna shigowa gidan nan kuma kullum suka zo muna koka musu akan matsalar mu fa shine abinci amma kullum matsalar su shine da za su kawo mana shine wai su yi muna shadda gurin da za a yi tsugunno wanda yake kuma yanzu a cikin gidan nan muna da shadda wanda ta fi kwaya hamsin da wuraren wanka wanda ake amfani da su kuma amma a kullum a ce su ne za a yi kuma ba mu da matsalan wannan matsalar mu shine abinci in ba a ci abinci ba ma ina ne za a samu gurin da za a je a yi ba haya in ba a ci abinci ba ina maganar ba haya a duba wannan kukan namu kuma wannan ba ya shafe mu mu kadai bane kamar muna bayyana namu matsaloli ne amma idan ka leka duk irin kam kam din nan duk zaka samu irin matsalolin guda daya ne waɗanda ake ba ma zaka samu abin da ake ba su bai ishe su ba to ina ga waɗanda ba a ba komai wannan kuka mun kai ga abin da ya shafi kukan mu zuwa ga ciyama na local gamman namu to alhamdulillah a yau ma dai an sake isar mai da wannan kukan kuma ya bukace mu da a rubuta takarda a bashi a rubuce ta yadda zai isar da wannan kukan namu zuwa ga ita gwamnatin jiha an bashi amma dai har yanzu mu muna cikin zaman jira ne don haka gaskiya idan har ba a samu wani tallafi ba to mutane za su shiga cikin tagayyara da halin ha'ula'i wannan shine insha Allah Allah ya mana maganin duk irin waɗannan matsaloli kuma ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu ga hirar Abdul Ibrahim Abdulaziz da wakilin ma'aikatar kai agajin gaggawa ta tarayya a jihohin Taraba da Adamawa, Imam Abani Garki. so kawo yanzu akwai yan gudun hijira da dama a join adama da taraba bari mu soma na taraba nan kwanan nan kun ba da kayakin tallafi kamar me da me kuka wa waɗannan sannan kuma yan gudun hijira suke taraba kamar adadin su kamar nawa to da farko dai kamar da kai maganar dauki da muka kai taraba da adamawa kafin wannan ma a baya ka sani mun kai dauki a watan farko na january na 2019 mutanen da abbalin ruwa ya shafa mun ba su ɗauki na kayan abinci da wanda ba kayan abinci ba da kayan gini a jihar adamawa kadai mutum dubu biyu da dari uku da wani abu suka amfana magidanta a taraba mutum dubu uku dari biyu da saba'in da hudu suka amfana magidanta kenan bayan wannan eh, gwamnatin tarayya sun fito da wani sabon program wanda ake kiransa special agric intervention program yanzu haka akwai two teams da muka samu daga abuja ɗaya tim ɗin suna kula da ɓangaren abin da ya shafi ambaliyar ruwa wato flood kenan ɗaya kuma suna kula da bangaren da abin da ya shafi complex wato rikici tsakanin makiyaya da manoma wannan intervention din shi ma zai bada tallafi na abin da ya shafi iri na abin da ya shafi magunguna na feshi na abin da ya shafi taki na zamani domin a bunƙasa harkar noma a jihar taraba kadai mutum sama da dubu ashirin da ɗaya za su amfana daga wannan tallafi a jihar adamawa kai mutum dubu ashirin da ɗaya za su amfana da wannan tallafi a taraba sama da mutum dubu goma za su amfana da wannan tallafi to bayan wannan kuma wannan eh, tallafi da muka kai taraba shi ma mun irinsa a nan adamawa wanda kake magana eh, shi kuma kamar livelihood support program muke kiransa tallafi ne wanda muka bai waɗanda ambaliyar ruwa ta 2018 ta shafa na masu ƙananan sana'o'i domin a tallafa musu su meke su ci gaba sana'o'insu mun raba kayayyaki wanda ya shafi kamar kayan eh, keken ɗinki eh, injin ban ruwa na noman rani da kuma injin markaɗe a jihar adamawa mutum 300 magidanta har da mata sun amfana da wannan domin lokacin da aka zai wannan abun mun so mu ba da karfi ga mata saboda mun san da mata suke tantanta irin wannan abubuwan su za su yi amfani da shi ya amfani sai kuma amfani al'umma saboda ka jihar adamawa kaɗai mutum 340 suka amfana da wannan tallafi wato magidanta kenan a jihar taraba kuma mutum uku da 370 suka amfana da wannan tallafi na livelihood uh, support program to wannan shine a takaitaccen bayani akan an tallafin da muka yi a uh, satin da ya gabata kamar yanzu haka yan gudun hijira nawa ne suke taraba kuma a wannan sansanoni kuka ajiye su tunda hukumar ku ta da ruwa da tsaki wajen uh, tallafa musu to um, ko sati da ya gabata mun je mun tantance kasan harkar dan gudun hijira ko da yaushe abu ne wanda ke canzawa alƙalama suna canzawa uh, mun je mun tantance akwai rikici da aka yi a karamar hukumar lau da donga da ardokola mun tantance mun samu akalla yan gudun hijira kamar dubu goma da wani abu wanda muka tantance kenan ba sauran kams tun da kamar da na yi magana abu ne alƙalama suna canzawa yau ka je wannan ya shigo gobon shan ya fita to amma wanda muka tantance nan ba ya ba shine wannan ƙananan hukumomi guda uku ya kamata a ce mun je wukari to amma saboda yawan bata lafa ba dole muka hakura da zuwa wukari saboda shawarwari da jami'an tsaro suka bamu cewa kada mu shiga wannan gurin tun da yanzu akwai sauran ɗan wannan fita da ke faruwa to wannan shine alƙalman da zai gaya maka zuwa yanzu eh, baya ga batun ambaliya san su akwai kuma batun su waɗanda suke sansanin yan gudun hijira kamar yanzu sansanin yan gudun hijira a dama kamar nawa ne kuma alƙaluma yan gudun hijira suka rage yanzu kamar nawa ne da eh, balahira boko haram ta sha ba to um, eh, sassanin yan gudun hijira a jihar adamawa akwai waɗanda gwamnati ta recognizing ko in tantance ta suke ta sanar da zaman su take ba su tallafi na kayan abinci wannan muna da kam guda uku akwai kam na fufure wanda suna da yan gudun hijira kan dubu ɗaya da ɗaya hudu talatin da biyu akwai kam na malkohi muna da mutane akalla dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu akwai kuma santariza kan muna da mutane 536 waɗannan su ne waɗanda gwamnati tantance su ta ci gaba da kula da su har yanzu amma ina so ka sani cewa akwai 'yan gudun hijira waɗanda suke zaune a cikin al'umma waɗanda kamar yadda na faɗa su ma tantance su ko da yaushe abu ne wanda alƙalma suna canzawa akwai hukuma ta kula da 'yan gudun hijira IOM ko da yaushe mukan yi aiki tare da su a sake eh, sabunta alkalama a tabbatar da yawan 'yan gudun hijirar da ake da su a cikin al'umma da kuma da suke shinkan to mu yanzu muna da alkalama a hannun wanda suke shinkan kamar da na baka wanda kuma suke cikin al'umma abu ne wanda kamar da na gaya maka dole sai an sake tantancewa a tabbatar da cewa ga iya yawan yan gudun hijirar da suke ci saboda wasu daga cikin yan gudun hijirar eh, gudun hijirar ne na tattalin arziki ko sun zo harka sana'a ko sun zo noma ko na makamcin haka to alƙalama dai ala kullu halin sukan canza saboda haka wannan shine irin alƙalamin da zai iya baka a wannan lokaci wata matsalar ita ce ta batuci maka yanzu haka eh, akwai batun kanca tsarin da aka dauko da shi kanci ana ba su abinci da su dafa da sansu cikin yan watanni na nan samu tangarda da sansu mm. yanzu ya yanayin ya canja ganin kan cewa sun ta sun ta korafin kan cewa abun baya isan su da wuri sa dauki lokaci da sansu to um, yanzu magana nake maka satin da ya gabata ma mun kai abinci isan san yan gudun hijira azumi kusan sau biyu muka ba su abinci farkon azumi muka kai musu abinci saboda shirye-shiryen azumi dab da sallah muka je saboda sallah muka kai musu abinci yanzu bayan an dawo mun kai musu abinci wannan satin da ya gabata shi ma mun kai musu kayan abinci ina tabbatar maka da cewa mu dai a sanin mu abun da ya kamata mu kai na kayan abinci mun kai yanzu abin da muke sauraro ƙarshen wannan watan in mun samu approval za mu kai musu shi ma kayan abincin su insha Allah cikin kwakin alƙawarin sana kamar kan cewa fiye da mata kusan wasu ce goma wasu ce takwas wasu sha biyu ne suka haihu a waɗannan sansanoni guda uku da ka ambata kamar mata nawa ne suka haihu a cikin kwanakin nan to ni alƙalamin da na samu na samu labarin eh, guda shida wanda suka haihu eh, na samu labarin guda uku kamar yadda eh, ma'aikata na suka sanar da ni sansanin 'yan gudun hijira na malkohi da kuma guda uku a sansanin 'yan gudun hijira na uh, furika wannan shine kuma lokacin da muka sami irin wannan mukan ba su kulawa ta musamman mu akan kanmu lokale ko kuma eh, ya wannan ofis namu mukan samar musu da wani abu misali in muna da wani abu da zamu iya tallafa musu na musamman mukan bai waɗannan matan abun da Allah ya sa muke da shi domin mu tallafa musu da dan samu saukin eh, matsalar da suke ciki wani mataki ko dauka domin hana cin zarafin mata musamman yan gudun hijira ganin kan cewa wasu su kan fita wasu kuma akwai ganin kan cewa irin eh, irin abu ne bai kamata kamar fyaɗe da makamanta ko kuma cin zarafin su ta fannin jima'i wani mataki ko dauka domin hana cin zarafin yan gudun hijira to wannan nauyi ne wanda ya ya rataya akan hukumomi da yawa ah, akwai jami'an tsaro ko da yaushe na kan faɗa cewa shi wannan rantsan yan gudun hijira ba wai hukumar eh, nema ce kadai take kula da shi ba akwai sojoji a cikinmu akwai jami'an tsaro na cikin na farin kaya wanda suna cikin kam ɗin nan awa 24 suna kula da duk abin da ke faruwa kuma suna bada rahoto su baya wa ofis ɗinsu rahoto mu ma bamu rahoto akwai jami'an 'yan sanda akwai jami'an civil defense da dai sauran jami'ai wanda suke taimakawa kula da wannan kam ala kulli halin mukan iya kokarin mu domin faɗakar cewa mu sanar da su su haƙƙin su kansu yan gudun hijira duk wanda yake da kokarin ya musu wani barazana domin ya ci zarafin su suna da haƙƙi kuma muna ba su waya ta abu da take yaushe suna da namba ta suna kira da kansu su gaya mu irin damuwar da suke ciki kuma ni da kaina na samu lokaci na kan zagaya in je sansanin yan gudun hijiran nan in tattauna da su in tattauna da mata in tattauna da yara in tattauna da su kuma ma'aikatan mu su ma wani lokaci mukan tura su je su zagaya su ji irin halin da ake ciki to iya kokarin mu mukan iya kokarin mu mu san abin da halin da suke ciki abin da zamu iya mu maganin sa mu maganin sa wanda kuma ba mu ne zamu yi ba mu danganta shi da hukumar da ya shafa kamar kwanan nan kamar alƙaluma kamar kes nawa kai magani na cin zarafin nan to ni dai gaskiya har yanzu ban samu wani kes da aka kama a rubuce cewa an ci zarafin wata mata ba wanda zan iya tunawa na wata mai dan taɓin hankali eh, Gladys wanda ta sami aka samu matsala shine wanda ya kai kamar kusan shekara da wani abin su shine wanda zan iya tunawa amma bayan wannan ba wani rahoto da aka kawo min ni dai a rubuce cewa akwai wata mace da aka ci zarafinta sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Leathers Gresham da injiniyan mu ta yau Zainab Abdulrahman tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Aisha Mu'azu. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.